hijira ta annabi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya alhamdulillah wannan kuma shine darasinmu na farko a wannan shekara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka mana zukatanmu sai da nan faɗi daidai mu fahimci daidai da ba mu yi kuma aikata abin da muka ji idan ana yi tunawa dai a irin wannan lokaci muna karanta na littafi namu mai albarka na riyadu salihin da babban shehin malaminmu Alimamu nawawi Allah ya masa rahama ya gafarta masa ya haske kabarinsa ya tattaro mana hadisai a bisa babuka na rayuwar mu ta addini da kuma ta duniya muna babun wato babun tsoro ko firgici ke zamanto yana jin ya dinga tana Allah cikin zuciyarsa zai ji tsoron kamun Allah subhanahu wa ta'ala mun karanta ayoyi da malam ya mana shimfiɗa a wannan babi din mun karkare da ayoyin nan guda hudu na cikin suratu tur ko yau za mu tashi akan hadisai insha Allah tabaraka wa ta'ala malam yace wa ammal ahadithu fa kathiratun jiddan amma hadisai da suke kwadaitarwa suka yi bayani akan mutum ya kasance mai tsoron azabar Allah ne suna da yawa matukar gaske fa nazkuru minha tarafan za mu ambaci wani yanki daga ciki wa billahi tawfiq muna neman dace da Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na farko shine kuma hadisi na ɗari hudu da ɗaya a jerin hadisan littafin mala yace an ibn mas'ud radiyallahu anhu an kabar ga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda shallaran mas'ud bawan Allah ne kuma yana daga cikin wato zakakuran sahabban annabi sallama wanda ba sa rabuwa da shi a yanayin zaman gida ko a yanayin tafiya kuma yana daga cikin abin da ake ambatowa na matsayi da Allah ya bashi shine mutum na farko da ya karanta Qur'ani a cikin jama'a a lokacin da kowa ƙoƙarin ɓoye kansa yake yi kar a gane shi musulmi ne amma shi zai tsaya a gaban manya-manyan kafuran makka ya karanta musu ƙur'ani a bayyane abu jahal da girman kansa da kuma zaluncin da ya kattara da shi ya zai same shi ya wanke shi da mari ya ce yanzu rashin idan ka har ya kai da za ka zo ka jiyar da mu wannan abun to haka dai kaga ya samu wannan sharaf ne na cewa shi ne mutum na farko da ya so makaranta alkur'ani kuma annabi ya ba shi shahada kan cewa karatun da yake yi haka aka sauke alkur'ani madaransa ya ba wa kuma musulmi duka shawara ya ce man arada an yaqra alqur'ana rabban tsariyan kama unzil falyaqra bi qira'ati ibn ummi wanda yake son din ya karanta alkur'ani madaransa yadda aka sauke shi to yayi karatu irin wanda ibn ummi abd yake karantawa ibn ummi abd shine abdullahi abdullahi mas'ud radiyallahu anhu sanan an ce a kota rana annabi ya masa albishir da aljanna a fakaice domin annabi ya kai albishir wani lokaci kai tsaye kamar da ya tara wasu mutane guda goma kamar da yawa ukasha albishir ibn muhsin to haka yayi wa ibn mas'ud shi kuma a fakaice wata rana ne a annabi sallama ya yi tafiya cikin tafiya sai aka yada zango sai ya cewa ibn mas'ud ya cire masa asuwaki to da ibn mas'ud ya zo zai hau bishiyar dama shi mutum ne mai kankanin ruwa haka irin mutane sirara masu karamin ruwa din nan kafafuwansa sirara ne da ya kokarin ya hau kan wannan bishiyar sai wasu daga cikin jama'an da suke wurin sai suka ga a bato sirirar ta kafoburinsa sai suka ɗanyi masa dariya haka annabi ya ce a kuna dariyar kafafuwansa ne to na rantse muku da Allah kafan sannan guda ɗaya idan aka ɗora shi akan mizani sai rayi sai yarin jayi sama da mutane goma a cikin ku ɗaya kenan idan ya ɗora ta kuma kaga sai a ƙara wasu mutanen goma Ko ina ko idan ya zauna ko kuma ya ɗora ƙirjinsa ko aka dafa hannayensa kaga dai kenan mutum ne babba annabi ya bashi albushir kenan a fakaice bai da matsala ran tashi alkiyama Allah ya yarda da shi kuma yana daga cikin mutane guda bakwai wanda malaman hadisi suke jinjina musu sun fi kowa ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira Sa'ad Jabir Anas nana insha Allah ka masa yadda ibnu abbas da ibnu umar da kuma abdullahi mas'ud Allah ya masa yadda to shi ne ya rawaito wannan hadisi yake cewa haddathana a sallallahu alaihi wa alihi wa manzon Allah ya bamu mu hadisi kuma shi annabin nan wa huwa shi ne fa mai gaskiyar nan da bai da kwatankwaci manzon Allah ke kenan sallallahu alaihi sallam. al-masduqu kuma abin gaskatawa shi dama babu yadda zaka ka danganta masa ƙarya tunda tun a jahiliya ma shi baya baya ƙarya sallallahu alaihi wa alihi sallam. sannan kuma ba yadda za a yi ka ba ya da labari kaga mutum yana ƙaryatawa sai dai mara rabo hatta na kafurai Allah ya bada shaidar cewa ba annabi suke ƙaryatawa ba yace fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ce ka sani cewa ba kai suke karyatawa ba a'a sun yi da kai mai gaskiya ne kawai abinda suke yi suna bijirewa ayoyin Allah ne suna fantare musu suna baurewa amma wallahi ba wai suna karyata ka bane haka Allah ce fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina la yajhadun A na duniyar mu na yanzu idan ka ga karne yana jayayya to ba ta ila ba ai bai tabbata daga wurin annabi bane a wurinsa ko ar ne mutum amma ba dai kana ce mutum musulmi ga hadisi ya tabbata ta hanyoyin da malaman hadisi ke tabbatarwa ba wanda yake kokoto sai mara rabo a duniya da lahira Allah ka sauƙaƙe irin wannan suke cewa ba za su da hadisai dinan kenan to aka yi wasu yake kan su jaddada mana cewa wa huwa sadiqu shine mai gaskiya al-masduqu abin gaskatawa me yake wani labari ya bayar ya ce inna ahadakum lallai ɗayanku yujma'u khalquhu ana tattara halittansa bi abinda abin da ake hada halittansa da shi sinadarin da ake tara halittan ɗan adam fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa arba'ina yauman rana garare ko rana arba'in ana tattara wannan sinadaran halittar nasa a cikin mahaifiyarsa Sun thumma yakunu alaƙatan misla zalik sannan ya kasance kuma daga nan sai ya canza ya zama gudan ainihin wato jini Zari ka a kwatankwacin waɗannan ranaku wato kwanaki arba'in sun maya kunu mulbubatan sannan sai ya kasance gudan tsoka ya zai canza kenan cikin kwana arba'in amma ba lokaci ɗaya ba ne yana transforming har ya zamanto gudan tsoka ba ma tsoka eh, ba ne fasai amma dai ya yi kama da tsoka ya yi kama da tsoka ah, saboda ita muzga ta sha bamban da tsoka shi yasa qur'ani ma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin halittar dan a cikin suratul mu'minun yace wa laqad khalaqna insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إزاما فاكتونا العظام لحما هذا اللحمة شيء نامه saura idan muka ce tsoka kawai mun ana kusanto da ma'anan ne amma mudga sinadarin da ke cikin zama ba tsoka ne, kamar da ake shawara ana gudan jini ba jini ne, ba jini ne fasai kawai dai an kusantar wa mutum ne da zai iya gani in ya gani zai ga kamar ya kama da gudan jini amma ba gudan jini ba ne sunansa alaka babu da sunan shi wataƙila dai malaman likitoci za su iya faɗan sunansa su tun da su ɓangaren su ko malaman biology misali saka sai zaman to gudan tsoka sun mai yusa ilaihi malak a nan wurin annabi sai ya gaya mana abin da za a yi kawai na farko za a turo mala'ika za a turo mala'ika zuwa ga wannan gudan tsoka din ko gudan eh, tsoka din fa yanfuku fihi ruha sai ya busa rai a cikin wannan tsoka din bayan ya busa rai to ba zai bar wajen ba sai a ɗauko a buɗe masa fayil wato za a masa rajista kenan dama kamar za ka shiga makaranta ne idan ka je za a ɗauki tarihin haihuwanka a rubuta shekarunka wane ne tsawonka nauyinka wasu wuraren kenan duk dai wasu bayanai a kanka sai a rubuta a ajiye saboda kar ka zo ka maimaita shekara ko kuma ka wuce shekarun da ya kamata ka yi a wannan makarantar saboda haka zai ɗauko ya buɗe maka fayil ya buɗe wannan halittar fayil wa yi umaru bi arba'in kalimat a nan za a ba mala'ikan umarni kaga wani hadisi na ga tabbatar mana cewa mala'iku ba sa aikata wani abu motsi mala'ika baya sai ya jira umarni daga wurin Allah subhanahu wata'ala haka Allah ya ba mu labarin subhani kuma na tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalik wa ma kana rabbuka nasiya saboda duk abin da ka gani mala'ika yayi ko ya zo ko ya koma ko ya tsaya cak umarni ne fa yi umaru sai a bashi umarni bi arba'i kalimati da wasu jumloli guda guda hudu wato statement kalima ana nufin statement a larabci idan muka zo gundarin larabci haka ko idan ka je babun kawai na nahawu idan suka ce alkalima suna nufin duk wani lafazin da zai baka ma'ana amma ba za ka fahimci ma'anar cikakke ba haka idan ka samu wani lafazin ka haɗa su tare amma larabcin shari'a kalima tana ɗaukar jumla an gane ko kamar mu ce kalimatu shahada alkalima alkalima wa masalu kalimatin khabisati ka tajartin khabisa kaga wannan kalima ana nan cikin jumla ne ana cikin jumla ne saboda haka anan ma wa yumaru bi arba'i kalimat ba wai kalimomi bane a jumloli ne sentences ne amma ka ba su sunan kalima kamar da za ce kalimatul haqq sai a ce la ilaha illallah kaga jumla ce gaba da amma na kanta kalima ce an gane ku na farko bi kaddi rizqihi za a rubuta arzikinsa gaba ɗaya duk abinda idan ka ce arziki kama daga abincin da zai ci ruwan da zai sha tufafin da zai amfani da shi zuciyar da zai samu kallonsa jinsa da ganinsa da kome da kome tun daga ran da zai fito duniya tun daga wannan ran da aka busa masa ran wanda zai samu ta jikin cibiya ko ta jinin mahaifiyarsa duk za a rubuta masa ɗaya ɗaya ɗaya bayan ɗaya rabunsa ne kaza rabunsa ne kaza rabunsa ne kaza za a rubuta masa har zuwa ranar zai mutu kuma wasu abubuwan suna bambanta da wasu ba ma ki arzikin jinsa ya bambanta da arzikin ganinsa arzikin maganansa ya bambanta da arzikin tafiyarsa saboda ka duk wanda abin da aka ɗiba masa ya kare to shi ma ka zai experience sai ga mutum lafiyarsa kalau ba abin da ya same shi sai ya daina gani abin da aka ɗiba masa zai gani ya riga kare ko sai ya daina magana ko kuma haka nan da ransa ma sai ya daina cin abinci duk abin da ka dura masa ko ta hanyar roba sai ya yana fitarwa saboda ya riga ya gama sarkata arzikinsa gaba ɗaya kenan ku ce bi rizqihi wa kuma ajalinsa ajalin nan za a faɗi rana za a faɗi lokaci za a faɗi kuma gurin da abin zai faru da shi sannan menene sababin ajalin nasa saboda kai kaga mutum ya mutu ajalin sa ne kawai yayi shi yasa munafukai da suka nemi su yi izgili da ayoyin Allah subhanahu ta'ala suke cewa wai eh, sai Allah ki ta'ala na amrata kuma kan kafaru wa qalu li ikhwani idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu wai su suke cewa wai eh, su munafukai kenan sai da aka dai yaki yaƙin uhudu aka samu matsala sai suke cewa ai da suna tare da mu da ba su mutu ba Allah ya ce ka gaya musu kullo law kuntum fi buyutikum da kun kasance a cikin gidajenku ne la baraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila madajihim wanda Allah ya rubuta za su mutu din nan da sai sun fita sun je can makwantan nan a can za su mutu saboda idan Allah ya rubuta ajalin abu haka lokacin zai zo kuma zai same shi ba zai gushe ba wa amalihi da kuma aikinsa aikin nan me da me zai yi wani irin sana'a zai yi wani irin ayyuka zai yi zai aikin alkhairi ko zai zama tsaron ta'adda a tarari ne ko wane ne haka ne sannan wa shaqiyun aw sa'id ayyuka daban sannan kuma abin da za a rubuta mutum akan me zai kare shi kuma wannan shi ma daban sai a rubuta masa in ma shi shaqi ne ko kuma sa'id mai rabo wasu dan aljanna ne ko dan wuta a nan wurin ba wai za a rubuta dan aljanna ko dan wuta bane a'a sai ya daga cikin biyu ne wanda za a bashi umarni sai rubuta domin to da ra'ayi na fassara wannan wata ce ai ai shi mala'ikan karan kansa bai san wannan shaki bane ko sa'idi za a ce ka rubuta wa shaki da sa'idi a ana nufin a wannan lokacin za a masa wahayi kan cewa to ka rubuta wani nagartacce ne wato dan aljanna ne ko kuma wani ba dan aljanna bane an gane ko sai manzo Allah ke cewa fa la ilaha ghairuhu na rantse da wanda babu wani abun bautawa bisa cancanta banda shi inna ahadakum ku. lallai ku la ya'malu bi la ya'malu bi amali ahli aljannati zai ke yin aiki irin aiki dan aljanna tunda dama haka aka rubuta masa zai ta aiki hatta ma ya kuna ko hatta ma ya kuru duka ya halatta ita hatta tana daga cikin kalimomin da suke da harshen damu hatta tana zuwa da fataha tana abin da zai zo bayanta tana zuwa da domma tana zuwa kuma da kasra Allah ta salamu hiya hatta matla'il fajiri kaga matla'i ba a ce matla'a ba kamar hatta hatta hatta la takuna fitnatun bai kuna din lillah sannan kuma can hatta ya kulu rasulu a riwayan warshi akwai haka kuma yake cikin lajar lokal arabiya saboda haka yace eh, hatta ma ya kulu ko kace hatta ma ya kuna duka ya halarta hatta ma ya kulu bainahu wa bainaha har ba abin da zai kasance tsakaninsa da shiga aljanna din nan illa zira'a sai dai kawai tabi guda daya dubu daya zira'i daya zira'a shine kama haka bugu ɗaya kenan a hausa haka ana ce bugu ko bugu ɗaya wato taku ɗaya kawai rage masa shiga aljanna fa yasbiqu alayhi kitab ko ka ce fa yasbiqa alayhi kitab duka ya halatta sai sai littafin sa da aka rubuta a farkon nan dama an rubuta zai yi ta aiki na mutanen gari amma a ƙarshe an a rubuta shaƙi ne sai zama to shi shaƙi ne fa ya'malu ko fa ya'mala bi amali ahlin nari sai yayi aiki irin aikin yan wuta wal iyadu billahi fa yadkhulaha sai ya shige wa inna ahadakum lallai ɗayan ku kuma la ya'malu bi amali ahli nari zai ke yin aiki irin ayyukan yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' har sai abin da ya rage tsakaninsa da ya shiga wutan saura bugu ɗaya kawai taku ɗaya fa yasbiqu alaihi kitab sai littafi farko din nan sai dama rubuta dan aljanna ne fa amalu bi amali ahli aljannati fa yadkhulaha sai aiki irin na aljanna sai ya shige ta yanzu mai amfanin sallah da muke yi kenan kowa kawai jira mana ya ga abin da Allah kaddara masa haka sabai suka tambayi manzon Allah suka ce yanzu tunda haka ne me za mu ta wahala ce a i'malu ku je ku yi aiki fa kullum muyassarun lima qulika la kowa abinda aka hadice shi domin sa sai a tawwaka masa yanzu sai ga yaron shekara bakwai yana azumin ramadana sai ga wani kuma mutum yana mamaki saboda ba a tawwaka shi ba shi da ma halice shi har abu jahannama ne shi kuma yaro Allah ya tawwaka masa sai ga yaro karami na azumi yaro karami na sallah zaman sallah wannan wallahi mutum ba Allah ya tawwaka masa bane ninki kafafuwansa ya zauna tsaf nan sai ga ta wahala ba zai iya ba ma yana ta mamakin ya ake kike ninki kafafuwa ku zauna Abin nan a natsi saboda ka ku yi aiki kar ku dogara da littafi Allah ya san abin da ya yi wa kowane abu sababi saboda ka wannan zai yi wahala ga mutum na aiki na gari na aiki na gari kuma ya zama ya mummunan ƙarshe haka kuma zai yi wahala ga mutum na aikin asha na aikin asha ya zo ya kyakkyawan ƙarshe galibi kashi casa'in da tara cikin ɗari sai ka ga mutum mai aiki na gari shi yake cikawa da imani mai aikin asha shi yake cikawa babu imani saboda kar ka ɗauki ɗan ƙanƙani minority insignificant point ka ce za ka yi yafi da shi annaziru la yuka akan samu kwarai da gaske ka ga mutum na aiki iri-iri yanzu misali ka ɗauka akwai daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda galibi ana ambatan aikin sa alkhairi ana ambatan aikin sa na alkhairi amma asalinsa idan ka ji labarin zai baka mamaki da can kafin gudu barawo ne ya fiti mutanen gari kwata-kwata wata rana ya je gidansa ibn musayyib zai yi sata sai ta da shi na sallah sai ta da shi yana sallah sai ta da shi kata suratul hadid sai ya ji wata aya da yake karanta sai ayan ta buga masa zuciya ai daga wannan daga nan bai yi satan ba sai koma ji Allah kawai zai kama ya fi shi sallah tun daga nan ya zama mummini ya zama sai abun misali ne a cikin ainihin wato al'umma saboda haka eh, irin wannan ba za ka ɗauka matsayin siyasi mu ce ta shanta cewa bai ce aka bari kawai lokacin mu ne bari mu yi to mala'ika fa yana nan ya tsana ainihin bakansa kuma ba ba yi. ba abun nan ba ba kakkautawa idan lokaci ya yi. to jama'a wannan hadisi akwai abin tsoratarwa a ciki akwai abin firgitarwa a ciki ya kamata kullum ka zama kana tsartsar ka sani ba yanzu tun da babu wani abin da za ka gani da zai tabbatar maka cewa a ƙarshe an rubuta maka kai mutumin kirki ne za ka cika da imani idan kamata ka zama to kana cikin tsoro kana cikin tsoro wallazin yutuna ma wa qulubuhum wajilatun duk abin da za ka yi ka yi shi zuciyarka na raurawa shin an karɓa ko ba a karɓa ba karka ba wanda zai ba wa kansa garanti a bangaren Allah sai gaula shi Allah ba ruwansa ba a masa irin wannan saboda haka idan baka san menene littafin ka na karshe ba to lallai ne ya kamata ka zama to mai tsoro ka yawaita yin ibada ka kiyaye kuma saba Allah subhanahu wata'ala a wannan hadisi akwai abun al'ajabi da ya faru kamar shekaru sha biyar zuwa ashirin baya haka akwai likita mutumin kuwe. mutumin su ne likita ne tun yana yaro ya karanta wannan hadisin inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan to a karatun na likitanci kuma ya karanta babu yadda za a yi gudan mani ya zauna a cikin mahaifa har kwana arba'in ba zai yiwu ba impossible kai da zaran ma kwayan halittar na shiga zai so mata kawai ya so ma ce. har yanzu duk bayan kwana uku yana canza kamanni ne to ya aka yi wannan abin sai to tun da shi mummini ne musulmi ne ga ba dama ya karanta hadisin annabi kawai sai ya loka kawai su wata ina binciken su mai bai kai su baka amma kuma ta bata natsu ba saboda yana da laboratory ya yi bincikensa ya iya bincikensa daga ba sai ce shi kam hadisi nan bari ya bincika mana sai ya koma kan hadisin waye ya rawaito hadisi? a shi lokacin yana karami ya kanta a cikin al'arba'unan nawawiya ne sai duba al'arba'unan nawawiya waya ruwaito sai duba imam musulmi ya ruwaito sai shi to ai yanzu al'arba'unan nawawiya ya ruwaito wurin imam musulmi, bari ya bincika wurin sahihu musulmi din mana sai je binciko sahihu musulmi bugu na asali ne sai dai samu babu kaliman nutfatan a riwayar babu kaliman nutfatan na farkon nan fi babu fi babi ummihi 40 yawman nutfatan din nan sai ga babu ya tara ɗaliban hadisi ne yana musu lecture sai yake kiya musu wannan haka ba kowa ke bincike ba shi yasa na da kyau duk hadisin da aka rubuta idan ka ce huwa ne to ka je littafin wani ka je ka duba ta iya yiwa daga ahadun nusahi masu nakalto hadisi wani ya yi zallatu abin da ya dan kara ko kuma ya rage wata kalima shi yasa ma manyan malamai za ka ga sun ce maka a littafi bugu kaza kalima kaza ne littafi bugu kaza kalima kaza ne kaga zaka ka tantance wallahi sai ya samu karfin imani da natsuwa da ya ga wannan kuma ni ma da na karanta wannan a scenario da ya faɗa din kawai sai na koma dama da sahihu muslim sai na dauka na bude sai na duba babu wannan kalimatu nutfatan ne a matanin da yake wajena inna ahadakum yud'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman kawai thumma yakunu kaza thumma yakunu kaza thumma yakunu kaza ina ba ta gani. saboda ka shi yasa a karatun farko ma na ganin kusa sai na sai na dauke ta ban faɗe ta ba na tsallake ta dan ni na bincika daga asali na samu babu kaliman kwata in kai ma kaje ka bincika ba za ka yi halafinta idan kai ma kaje ka bincika ina fata an gane kar ka dogara da ni abin da na faɗa kai ma ka je ka duba ana wannan hadisi za mu gane cewa zafin neman ba ka kawo samu duk yadda ake nufin kai arziki ka kwana a bakin ruwa ka kwana a cikin daji kai wane ne abin da Allah ya samu shi same ka shi yasa manzon Allah ya tara sahabbai yace musu inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ruhul qudusi malaika jibril ya mun wahayi a cikin zuciyata kan cewa duk wani rai a duniyar nan wallahi babu ran da za ta mutu face ta tarkata duk abin da Allah ya kaddara mata na na arziki ba za rabon kwado baya hawa sama abin da Allah ya rubuta maka zai same ka zai same ka abin da ba rabon ka bane wallahi ko an baka kana ji kana gani zai kaci ba za ka iya kamawa ba sai manzo Allah ya fattaqullaha wa ahsinu al-kisbata ku ji tsoron Allah ku kyautata wurin neman arziki kada ka je ka ce kai sai kai arziki ya ki halal ya ki haram a zo a ziga ka a ce ai abun sai ka haɗa da taimakon malamai ka je wurin bokaye daga la haula da walƙar talaka ma bata minni din na zala zuwa malamu min na fari sai a kauce da kai a so cewa ka je ka kawo kyanwa sabon haihuwa a ka je ka samu 'ya'yan baru ka kawo abubuwa masu kyau daga nan sai a kaurace kuma a shiga abubuwa na najasa da kuma yi tashin hankali to son duniya ce ke kawo mutum wannan ka nemi halalin ka ba ce ka zauna ba ka tashi ka nema haka Allah yake amma wurin neman sai ka ji tsoron Allah kar ka ce kai duk da aka yi fa sai ka samu abin da Allah kaddara maka nan ba zai taba wuce ka ba shi yasa yace za a rubuta masa arzikinsa kuma kamar yadda muka faɗa za a ga arzikin tafiya daban arzikin ji daban, arzikin gani daban, ba kowa ne yake mutuwa da gaɓaɓuwansa ba, saboda arzikin kowace gaba an riga an je mata, shi yasa manzan Allah yake yawaita addu'a, yake cewa ya Ubangiji, matina bi asma'ina wa abusarina wa kuwacina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna ya Allah ka sa mu ji daɗin jin mu da ganin mu da karfin mu mutukar muna raye ka sa ku waɗannan abubuwan su zama su suka gaje mu ba mu muka gaji jin mu ko ganin mu ba in ka gaji jin ka kaga ka daina ji kenan in ka gaji gani ka ka daina gani kenan kai ma ka yawan sayin wannan addu'a din sai ga mutum lafiyar sa kalau an yanke masa kafa an abun da ka diba kafa ya riga ya kare lafiyar sa kalau ya daina magana abun da ka diba magana ya riga ya kare kenan haka nan ajalin mutum ajalin mutum baya karewa mai durratun nasu shi ya kawo wani wani hadisi kamar cikin isra'iliyar hakan nan yake cewa zamanin annabi Sulaiman Imam Ibn Kathir ma ya kawo tafsirin sa an taba yi wani lokaci mala'ika mala'ika mutuwa ya kawo masa ziyara ya zo ziyara a cikin fadawansa bayan ya tafi sai ba fadin sai ya sai zai samu annabi Sulaiman cewa gaskiya ni yanzu ina son a bani dama zan je a kai ni gari kaza wani gari ban isa sai shi annabi Sulaiman Allah ya bashi dama yana da yana da yana amfani da iska wannan ordinary iska wannan zai iya tara iska a wuri guda amma a shimfiɗa darduma iska sai ta daga darduma idan ta tashi tashi ɗaya to tafiyan wata guda ne shi kenan sai ce me yasa haka sai ce bakon nan da ya zo na je na ta harare na wallahi hankali na hankali na tashi idan <laughs> na gaina harare yana ta harare na shi kenan sai ya ce to shi kenan amma dai ka san duk abin da zai same ka ne ko idan kake zai same ka ce ya eh, ne amma dai na sa kai ne wai wata kasa can duniya uwa duniya sai ta tsallake teku sai aka sa iskar ta kai shi wace gari ne ko bayan yan kwanaki sai mala'ikan mutu mutuwa sake zuwa ziyara sai annabi suna sai ke tambayar sa yake ai akwai wani daga cikin fadawa ya ce kana kallonta ya tsorata sai ce ai ina kallonsa ne saboda a lokacin saura mintuna kaɗan ne in karɓi ransa kuma na ganshi a gaban ka kuma ba a nan aka ce zan karɓi sa din ba a ƙasa kaza aka ce zan karɓi sa amma tunda na san kun fai kun sai shi shiru kawai zan je ne ma haɗu a can kaga kenan sai ya tafi ya je same shi shi yasa dan kana gujewa mutuwa wallahi haka Allah yake qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar da kuke idan kana gujewa mutuwa misali ka gudu daga nan to Allah bai ce fa innahu mudrikukum ba kamar da ya faɗa wasu ayoyin aina mata kun yudrikul maut to shi anan ba yudrikum ba inda guduwa muka kake fa innahu mulaqiku ta gaban ka zai zo idan kana gudu sai dai ka yi kai da shi ta gaban ta gaban ka kawai saboda haka idan dai ka rike sababi to sai ka fawwala wa Allah kuma subhanahu wataala wa amalihi da kuma ayyukansa mun riga mun bayanin wa shakin al-sawri Allah ya mu dace a wannan hadisi akwai jan hankali kwarai da gaske hadisi mu na gaba shi ma an kaɓa daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yace yi yu'ta bi jahannama yawma idin za a zo da jahannama a wannan ranar ka san ka san ranar aiko kace ranar tashi kiyama wanda za a tara bayi gaba daya jahannama zuwa da ita za a yi laha sab'una alfa zimani tana da linzani azziman shine abin da ake sawa a bakin dabba don a dinga kontrol na shi wanda ake cewa linzami to jahannama tana da linzami daidai dubu saba'in a jikinta wannan duka na kama ta ne kawai sannan kowane linzami da ya kuma igiyar da aka ɗaure satari da aka ɗaure linzamin da wannan mala'iku dubu saba'in da suke rike da wannan satarin kowane safari ɗaya linzami ɗaya da aka yi na riƙe bakin wani ɓangare na jahannama to mala'iku dubu saba'in ne to irin wannan position da aka yi fixing na hook da suka riƙe jahannama din kar ta kwashe ta yi bari guda dubu saba'in ne kowane kowane safari ɗaya kuma mala'iku dubu saba'in ne suke riƙe da shi saboda ƙarfinta azza malaki ha suna janta tana jansu tana rugugi tana sai ta kwace ta ta je ta lashi azzalumai tana ganin abincinta tana gani kaman za su tsira dan Allah jama'a idan mu ji wannan me ya kamata yayi ya kamata ya ta kuka ya kamata ya zauna ya kansa kiyamun laili ya yi kansa karatun tanin ya koma ga Allah subhanahu ala, wallahi wannan abun da ake faɗa babu wai a babu shakka zai zo kuma kowa sai ya gani tana rubugi tana yawan za ta kwace makasar mala'iku manya manya manya manyan halittu ne mala'ika guda ɗaya ma in zai shimfiɗa fuka fukinsa sai sai mana inuwa a duniyar nan gaba ɗaya to haka mala'iku za su taru dubu saba'in ah, za su dinga fama da wannan Allah ka rufa mana asiri Allah ka tsare mu da wutan jahannama shi sa Allah ke cewa mu'minai na gari abinda su alladhina yaquluna rabbana sif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama Allah ka juyar da azaban jahannama gare mu lallai azaban jahannama wato garaman ta kasance wani abu ne wanda ba shi ne akan kowa kowa sai ya shiga sai wanda Allah ya kare shi ne shiga bai ji ta ba Allah ka sa za mu wuce ta kanta kawai mu ji ta ba manzo Allah ta illa hinda karkasa ba wanda ba zai bi wannan wurin ba Ba in minkum illa waliduha ba wanda ba zai bi ta gaban jahannama ba wallahi ta kan doron ta za a wuce mai tsira ya tsira mai fadawa ya fada ciki Allah ka mana iyaka da wutar jahannama sai tana daga cikin abubuwa guda hudu da wajibi ne wajibi ne idan kai sallah sai ka nemi tsari da su ka nemi tsari da fitinar rayuwa da mutuwa ka nemi tsari da fitinar dujjal ka nemi tsari da azaban kabari ka nemi tsari da azaban azaban jahannama waɗannan abubuwan guda hudu wajibi ne kai sallah ta yanka ta ƙarshe sai ka nemi tsari da su in ba ka neman tsari da su to kana cikin damuwa Wa وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنك رجع النعمان بن بشير النعمان بن بشير متمن تاريخ wurin a takaice. wa zai gaya mana wani abin da Numan ibn Bashir ya kadaita da shi a cikin sahabbai Shaksi Bawli sai na hango daga nan wa zai iya gaya mana akwai abin da muka faɗa ko ne sahabi da abin da Allah ya keɓance shi da shi an Numan ibn Bashir menene kadaita da shi a cikin sahabbai babu wani sahabin da ya samu wannan falalar sai shi an manta sai a wuce kenan abinda muka ce shi ne ba za ba za ka samu tarihi tsaftatacce irin da musulunci suna bin komai sa wallahi ba wani karatun za ka kawo zai zama ta sabo lokacin manzo Allah ya hijira sai suka soma littafi wa za a soma haihuwa bayan gidan manzo Allah sallallahu alaihi to mutane kala biyu ne akwai almuhajirun akwai al'ansar a cikin almuhajirun wa zai so haihuwa ya samu wannan baiwan a ce shi ne ɗa na farko da aka haifa tun daga annabi ya hijira shi ne abdullahi bin zubair radiyallahu anhu abdullahi bin zubair bin awwam Allah ka ji ka sayyidina abubakar ne taurin yarsa ta mace nana asma radiyallahu anha ta yi hijira ciki na wata tara ta yi hijira a ran da ta shigo ranar ta haihu kuma kafin ta yi hijira ba wani wanda ya taɓa haihuwa cikin har ma so mazargi su su ba za su haihuwa ba su mutanen makka kenan suka hijira saboda shi ne yaro na farko da aka haifa cikin almuhajirun shi kuma annoba da bashir shi ne yaro na farko da aka haife shi bayan hijiran annabi sallallahu alaihi a cikin al-ansar shi da matarsa duka sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam sannan shi ne kawo mana hadisi a baya na daidaito tsakanin yara babarsa ita ce ƙarta goma shi a cikin gidan babansa amarya ce wanda ake kiranta wai mowa ko ko bowa ne eh, mowa sai uban ya masa kyauta mai yawa ita kuma uwar tana da iman sai ta ce ba zan yadda ba sai annabi ya yi shaida sai ta ga annabi annabi tambayi uban duk yaran ka kai wa wannan ya ce a'a shi kare ne wasai to ku ji tsoron Allah ni dai ba zan yi shaida kan zalunci ba ku ka je ki adalci tsakanin yaranka Allah ya kara masa yadda ya roki mana ya kara musu da shi uban duka kala yake sami ku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula na cewa inna ahwan ahli an-nar azaban yawm al-qiyamati mafi karanci mafi sauki saukin yan wuta mafi saukin su a wurin azaba domin azaba ma great great ne mafi sauƙinsu a wurin azaba ba ta aka biya ma shi ne larajin wanda da ke wallahi wani mutum ne da ofi ahmadu kadamai za a sanya a daidai kasan wato diga diginsa ahmad shi ne ƙafa kafa daidai kan tudu inda yake fari din nan karshen agara ba kuma wurin tafin kafan ba daidai wurin fari din nan inda mata suke sa lalle nan ta baya to wani shi ake nasa ahmad to za a sa masa a jona masa wani na'ura na azaba a wannan wuri za a tsora masa jamratani gaushi guda biyu yagli huma dimaghu tsaban kunansa da suke yi kwakwalwarsa za su matafasa kamar da kasan za ka jona electric stove a sai jona a hankali sai ka yana so ma zafi har ya zai yi zafi to haka za a jona masa wannan gaushi guda biyu din wannan shi fi kowa sauƙin azaba ran tashi alkiyama amma shi a wurinsa ma yara an na ahla ashaddu minhu azaba shi kuna gani ba wanda ya kashi tsananin azaba ba wanda ya tsananin azaba alal ko shi kowa sauki wa annahu la ahwanuhum azaban amma manzala ce wallahi kuma shi ne fi sauƙin azaba mafi sauƙi kenan sha Allah ka tsare mu da jahannama wallahi jama'a ne a nemi tsare da wutan jahannama ba fa na kwana ɗaya ba ka kaddara yanzu misali a ce kuma za a sa mata. na kwana ɗaya sannan sai a sai a cire shi a tafi ka san adadin kwana ɗaya daidai ki da shekara dubu aka Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi tashi mimma urdu. rana ɗaya tak a wurin ubangiji to daidai ki da shekara dubu a irin irgenmu na duniya Allah ubangiji ka tsare mu da wutan jahannama za mu dasa aya nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abin da kuka Allah gafarta mana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu